Niyatu na fitowa daga wanka aka buɗe kofar ɗakin sai da zuciyarta ya kusa shigewa cikinta don tsoro. Umma ce ta shigo ɗakin ta rufe ƙofar murya can ƙasa ta ce daga ina kike Nihat. Niya da gigice ta ce ni Umma, Umma ta ce a'a ban san karya ba. Yanzu nan na ga giftawarki da na fito daga falon abanku. Nihat ta yi na rai da ido ta shiru Umma ta ce Gaya min gaske inda kika je. A hankali ta ce wata kawar ce ke birthday Umma. Umma ta ce ki daina natsu Umma za ki birthday ai sai ki gaya min. Ni ba zan hana ki ba. San amma ba zan amma ba za ki makaranta ba yau bacci za ki yi ko? Ta ce a'a zan je Umma. Umma ta ce to sai ki yi ki shirya kar ki makara. Daga haka Umma ta juya ta fita Haniya ta sauke ajiyar zuciya, sai yanzu da ta sake wani aman da za ta yi wanka ta ji ta fara dawowa daidai. Kanta ya daina juya mata, tana gaban madubi tana shafa mai ta tuna da jakarta. Zaro ido ta ta miƙe da sauri ta ɗau hijab ɗinta gogagge ta saka sannan ta fito daga ɗakinta. Downstairs ta sauka ganin Faruk a zaune a dining area ta ce ya ina kwana. Ya ce kina ina kina jin ina nokin kika ki buɗe kofa ɗazu. Ta ce a aya ina ban ɗaki ne ai na tashi sannan ma. Bai ce komai ba ta sauke wani bayya a jiya zuciya ta buɗe kofa ya ce ina zaki. Ta mararece ta ce zan je in duba ko Allah zai sa tsuntsaye na su dawo. murmushi kawai ya yi ta juya ta fita da sauri ta nufi get ta ji daɗin ganin mai gadi baya bakin get ɗin sannan kalil ma baya wajen tana buɗe get ta same su biyu zaune a ƙofar gidan suna da ido da kalil ta gigice sai ta hauka makami bata amsa gaisuwar da mai gadi yake mata ba ta ce amina layin nan babu inda zan samu katin waya aminu ya ce ina ajiya? ai sai an fita can supermarket ta ce oke da gefen ido ta dinga leƙen cikin fulawa ɗin ta inda ta buya amma ba ta ga alamar jaka ba na hankalinta ya tashi saboda wayar tana ciki ba ta san lokacin da ta ƙarasa wajen ba tana ƙara dubawa da kyau aminu ya ce wani abin ki nema ne ajiya wani shiryan kallo ta yi masa ta ce to ina ruwanka Khalil da yana ta danna 'yar ƙaramar wayar hannunsa ta gefen ido take satar kallon shi daga ƙarshe dai juyawa ne ta yi ta koma cikin gida don ko kallon inda take kalil bai yi ba to wai wai ɗau jakarta lokaci ɗaya jikinta ya sanya kalanta ya tashi fiye da da hakanan ta shiga gida jiki ba kwari ta koma ɗakinta ta shirya hijabar ƙasa ta saka ko fauda bata shafa a fuskarta ba ta fito ta tafi ɓangaren momi zaunawa ta yi saman kujera ta gaishe ta sannan ta ce momi zan tafi makaranta ina da lectures karfe takwas momi ta kalla agogo ganin bakwai da rabi ta ce kin yi breakfast ne ta ce zan yi idan na sauka momi ta ce to ko ke fa da kika sa hijabi yau kin ga yadda kika yi miki kyau kuwa amma kullum in ta miki magana ɗaya da kunnen ki kamar na kashi sai wasu ya mayafai da kike sawa ko Niyata ta ɗan ƙirƙiri murmushi ta miƙe ta ce sai na dawo mami ta ce allah ya tsare ki yadda kafin ki fita Niyata ta amsa da to sannan ta fita gaba ɗaya niya jin ta yi bakinta ba wani test ta rasa ko da gami da ƙarshe nan ta bar abincin taima umma da ke falo sallama ta fita a gidan mai gadi kaɗai ta samu zaune bakin gid ta nufe shi tana tsaye dab da shi ta ce aminu don allah ba allah baka ga mun jaka bakin gid ba kamar a nan nayar da ita jiya da daddare da safen nan don allah baka gani ba ya ce su ba la jaka jiya aku wallahi ban gani ba ke ma kin san da na gani ai zan adana miki ne ta rasa abinci wa ta shiru iPhone ɗinta fa tana jakar yanzu ta ina za ta fara. Wani tsufa ta ji yana keto mata can ta dake ta ce, Ina direba? Aminu ya ce ya tafi ya yi wanka. Ta ce sai ka je ka ce masa ya fito ya kai ni makaranta. Aminu ya mike da sauri ya ce to ajiya daga nan ya nufi can ɓangarensu Bayan Aminu ya shiga ɗakin da Khalil yake ciki ya sanar masa abin da na ce Kalin da ke zaune gefen gado yana taje kansa ya ce, Ta saba zuwa makaranta karfe bakwai da rabi dama, Aminu ya ce, Ato, ni dai haka na gani, ni ma ban taɓa gani ta fita da safe zuwa makaranta ba, wai kuma ranar Asabar. Amma kai dai kawai ka fito ka je ka kai ta, kar ta ƙara maka wannan fitsarar. Kalil ya kalle shi bai dai komai ba yana ci gaba da tashi kansa. Aminu ya bi ɗakin da kallo ya ce wai amma kana ƙoƙarin gyara ɗakin nan rufe ɗakin kamar a can ɗaya ɓangaren yake ba Dauda, ba wari ba Targaci. wannan ai idan na kwanta a nan sai in makara Kalil ya miƙe ya ce mu Aminu ya kasa kunne ya ce ba waya ba ce ke wannan ƙarar? Kalil ya ce mu daji Aminu ya miƙe ya fita a ɗakin Khalil ya bi shi da kallo kafin ya ya ɗage dubet ɗin da ya lullube jakar ne har da shi a saman gado sannan ya buɗe jakar ya ciro wayar ta da ke bafuretin alamar kira wasu ne ya ƙara gani karo na huɗu kenan a jikin sikirin ɗin wayar tun ɗazu take kira Nannaɗe wayar ya yi da mayafin gaba ɗaya dan ba zai iya sa shi a silent ba saboda security ɗin da ke jiki. Ya ɗau kullun mota ya fita daga ɗakin ya kulle sannan ya fita compound ɗin. Yanda za ka san abin duniya ya taran manihad zama ta yi a kan benci da mai gadi da kalil ke zama. Ita dai tana da ƙilin dole kalil zai hango jakara a bayan fulawoyi kuma ai a buɗe ta bar ƙarfen wajen. Wai don ba shi da kunya sai kawai ya kama ya ɗau mata jaka. Yaushe ta sake masa har zai kai hannunsa kan jakarta. Wato yanzu jira yake sai ta tambaye shi kenan cap ɗin. Tana hango su ta maza ta miƙe ta sha kunu kalin dai ko kalan direction ɗin ta bai ba ya tafi gun mota ya buɗe ya shiga. Bayan ya tada motar ya ɗan motsa ta, mai gadi ya buɗe masa get sai da ya fita kwamfan sannan ne ta fita ita ma tana tafiya a hankali ta buɗe backseat ta shiga ta zauna aminu ya dinga ɗaga mata hannu alamar a dawo lafiya ko kallonsa ba ta yi ba kalil ya ja motar suka bar layin tunani take to yanzu dai tambayarsa karta za ta yi? Gaskiya ba za ta yi hakan ba. Ta saci kallonsa ta madubi suka yi ido da sauri ta ɗauki kanta. ta wani ɗaura fuska ta zuge zub ɗin wani jakar da ta ɗako ta fito da cingam ta buɗe ta jefa a baki shi dai direbin kawai yake sai da suka kusa makarantar ta gyara murya ta ce malam ka buɗe min ac zafi ya dame ni a takaice ce ke kika san me shi ta masa wani kallo ta ce ka ce me bai tanka mata ba ta masa wani shegen harara ta ja tsaki ƙasa-ƙasa ta ci gaba da taunar jingam ɗinta. Suna isa makarantar daidai Department ɗin nasu ya fakin tana ta sauraron ta ji ko zai yi maganar jakar, amma shiru gabansa kawai yake kallo. Ganin ba ta sauka ba kuma kamar ba ta da niyyar saukar ya ce, ko yau ma za a bar miki makullin ne. Ta galla masa wani rara ta ce, ai ba ni na kawo motar ba balle ka bar min makullin. Tana gama faɗin haka ta buɗe motar ta sauka ta yi kulle ƙofar ta yi tafiyarta. Ya bi ta da wani kallo sai kuma ya sauka ya kulle sannan ya hau motar ya tafi. Wasu na ganin Nihat ta ce shi ne nake ta kiran kike don na mun bizi ko Nihat. ne ta sauke a ciyar zuciya amma ta ki ba ta amsa. Ta nemi sit ta zauna. Wato dai a takaice direban nan ne ya ɗau jakar. tun daga asharo suna ta kira ana danna mata bizi lallai mutumin nan ya raini mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu bayan ɗauke mata jaka saboda tsabar iyawa har buɗe jakar ma yayi kenan muryar wasu ne dare ta daga tunanin da take ta ce ina magana kin mun shiru dama ba komai ba ne na ce zan yi ki tawo da jakar da kika je birthday jiya da shi don akwai abubuwa na a ciki. Naya ta kalle ta ta ce abubuwan ki kamar me? Husna ta ce kwalbar kodin ɗina fa da na na ciki sai kuma ƙwayoyin magani. Ni ina jin kamar ma har wasu abubuwa a cikin jakar don na duba ban gani ba. Niyar ta zaro manyan idonta ta ce, Duk a ciki? Husna ta ce, ki mana, Kin san yana da girma. Niyar ba ta san sanda ta miƙe ta dafe ƙirjinta ba ta ce na shiga uku. Da mamaki usuna ta ce kin shiga uku kuma me faru? Niyar ta na rai na rai da ido ta ce wayyo Allah me yasa za ki min haka ki ajiye abubuwan nan a cikin jakata usuna Me yasa za ki yi min haka? Gashi yanzu jakar ta faɗi a bakin gate ban san wanda ya ɗauka ya ɗaukan min ba. Wasu na ta gwalo ido ta ce, Kai, garin yaya kika yadda jakar ya faɗi a bakin gate Nihat, haba Nihat. Nihat da abin duniya ya ishe ta gaba ɗaya ta rasa ma mai za ta ce, ta koma gefe kawai ta cije yatsa ta ce, nan shiga uku. Wasu na ta sauke ajiyar zuciya ta ce, To kin ya ɗau jakar ne? ta kalli husna ta ce wallahi wannan direba ɗin nake zargi don shi kaɗai ya gani sanda na dawo da asuba don a bayan fulawas ɗin da ke ƙofar gida na fara ɓuya saboda mutane za su wuce daga masallaci shi yasa husna ta riƙe haɓa ta ce jitsiya direba kuma na ta kasa cewa komai ta yi tagumi husna ta ce ta, shi ne kika yi shiru To me yake jira da har yanzu ba ki tambaye shi ba? Nina ta ce to me zan ce masa bayan ban ga sanda ya ɗauka ba. Har da waya ta fa tana cikin jakar. Idan ba sata yake son ba ai sai ba amini a ajiye mu. Husna ta ce eh lallai wannan mutumin ya rika Shi ne ke ta danna min bizi kenan. Wato dai har ya buɗe jakar. Nina ta zaro ido ta ce na shiga uku ga shi kin zuba abubuwa. kika ce cikin jakar wasu na ta mata wani kallo ta ce ke dalla to me kuma me ya gani a cikin jakar ba shi ya ga duhu ba kuma ma ban san uban me kike jira ba da har yanzu ba ki tambaye shi jakar ki ba ko tsoronsa kika fara ji ai ba ma tambayarsa za ki ba wai ko ko ya ga jaka ko bai gani ba kawai ce masa zaki ya baki jakarki da ya ɗauka kar ki yi masa rashin mutunci kuma kada ya sake ya taɓa miki kayanki ko da kuwa a titi kika kika yar don ba ki ake shi ba ya dai ta rasa abin cewa tunani iri-iri yake yawo a ranta wasu na ta baki ta ce ni dai ki adana min abubuwa na saboda ba na nan ba ne ba na ƙasashen waje ne kuma masu tsada ne kodin ɗin kuma shi ma na san ba kya sha, kar ki je ki zubar ki adana mana gaskiya. Tashi ne ta yi ta bar mata wajen ta koma sit ɗin baya abin duniya ya ishe ta. Yanzu mutumin nan duk ya ga abin da na ta aji mata a jaka, to amma ya mai muguwar raina ta gaskiya, waye shi da zai bincika mata jakarta. A daddafe ne ta yi lectures ɗin da Lectures guda ɗaya ta ce za ta tafi gida wasu na ta ce, Ke dan Allah ki saki ranki, ko abu bane ga jakar nan ya ɗauka ya bincika ai sai haka. Me zai dame ki a kan wani shegen direba ɗinku ya buɗe jakarki? Ai rashin mutunci mafi muni za ki yi masa idan kin koma gida anjima. Ni abin da ya fi damu na ma wayarki ne don matsiyacin sayya sai ya ɗauka ya ce zai je ya siyar bai san wayar nan gaba ɗaya sai ta siye duka 'yan ƙauyensu ba yanzu kawai ki zo mu je police station cikin lokaci kalilan za a yi tirakin ya ta zaro ido ta ce in tona ma kaina asiri kenan kin zata na gaya ma kowa cewa na yarda jaka ne daga a cikin gida to har ne hal ba ta sani ba wasu na ta ce in kin ce a yi cikin sirri babu tunan asiri a sai a yi duk fa mutane na ne amma wallahi so nake a wulaƙanta shi idan aka ga wayar wajensa alakaɗa masa shegen duka ni ta ce wasu na barin je gida ko zan ji sauƙin abin da ke damuna ba zan iya zama a nan ba don ba zan jure irin haka ba husna ta tabe baki ta ce wallahi kina sa kanki damuwa Dukki ki ba da space ɗin da lamarin direba zai dinga damun ki, To wai shi wannan direba ɗin daga ina ya zo yake abin da ya isa daga dara haka. Mikewa ne a ta ce don yadda ake ciki zan kira ki da wayar Nihal, ai tana da nan ki, daga haka tafi ce daga hall ɗin. Tunda ta fara makaranta ba ta taɓa tafiya da kafafuwanta har bakin titi ba sai yau. Hakanan ta tsayar da a daidaita shi ma za ta iya ƙirga sau nawa ta taɓa hawa a daidaita.